ya dama ne kaɗai cewa a bakin aiki ba wanda ya sani na gode na gode miki kake budawa kowa haba haba taimake ni mana in ga uwar ɗan. Ai wannan abu mai sauƙi ne. Zo mu je. To. Yanzu na san da ta haihu ba ta san ta haihu ba ai ina ta san da ta haihu ba ta san ma me ta yi ba. Ƴaƴan ma ba ta san kallon su ba ɗaya ta haifa biyu ta haifa ba ta sani ba. sarki. In dai na gode to shi na gode fa ba komai. ba komai ba komai ba komai ba komai. من لا باكي لا Thank you. ya ce a da kika eh gaskiya ne to isa dai bai zai doke kamar ku tafi wanda ne zai da yanzu to kira shi zo ka ba ka zo zo zo mu san akwatin mota ba musu lodi ba shi daffan manajan bai bada maka na gaishe ba eh to kaga ba na son wani wasa eh, duk yadda za ka yi Baba? A ɗaukon mai na. Ka ji ko? Baba, da Allah in ka je makarantar nan kar ka rinka yin wasa ka ji ko? To kaka. Eh? Ya dai ka ma sai da tsawo. Ga wannan ɗan ararrabi ne in ka je ka rinka ɗan jikawa kana sha. To a kakin dan ni ba na son abu mai ɗaci. Ai ba shi da ɗaci. Ni illa ta da kuke nan ku dai ba ku son magani. Hmm? Ba yi da ɗaci. Ka je ka wa babar ka sallama. ina jin tsoron kan shiga ba bai faɗa. Ni dariya kake bani. Daɗi na da kai tsoro. To ai kin san baya wasa. Ba zai maka ba. Je ka. Je ka kai mata sallama. Je ka. Ka ce za ka tafi. Ka ji ko? Ban taɓa mutum da tsoro irin wannan. Kai. Haba, Baisal. Ai dole ma in damu. Tun da muke da kai a gidan nan, baka fa taɓa tafiyar da kai wata da watanni ba tare da ni ba. amma babu gaskiya bai kamata ki damu kanki ba domin kuwa yanzu ni ba yaro ba na mallaki hankalin kai a gurin uwa duk shekarun ɗa wallahi yaro ne a ta. amma baba gaskiya zan tafi ba bai fara fada to abin da zan gaya maka kana ji ko ka kyautata dangantakarka tsakaninka da mutane kana ji ko eh, kuma ga addu'a da zan baka ka dinga karanta hasbunan lahu 450 da hamsin da daddare da safe kowane lokaci ka gane ko abinda zan gaya maka kenan Allah ya kiyaye abinda nake so gaya maka kenan to Allah ya kiyaye Allah ya kefa lafiya to shi kenan Allah ya kiyaye hanya sai na gaya wa bana. Kun mutum sai zo ya Da bikin cewa rashin kunya yake haba jamilu rashin kunya kamar ne zagi na ke musa ba zai zage kai dai har abada ba za ka bar yaron kanin na kai sake ba shin ku ba za ku zauna lafiya ba ingo ya gani naira dubu ne kuɗi na na jingina aka bani wa'annan kuɗin ba ba za su isa ba kai ba za ka san inda za ka lallaba su ba su kai da yi dofa na jingina yanzu na karɓo wannan naira dubu ba to ka san inda za ka yi ka lallaba da su na ce ba 走吧，别吵，走吧，这不就得了嘛？行是， waje guda ke kilan kilan kuma yanzu kika wani kuka sake yi yanzu ina ganin tafiya makaranta wa ma fasa wasu je ka abinka ta samu maganin wajen yan masu ganye gaskiya ba kamata yake je asibiti a je asibiti wani yake da kuɗin zuwa asibiti kaga ka ɗauki jakar ka kawai kamar ya ka ba wani gaskiya ba zai tafiya ba cikin wannan domin ba don baka bar ta cikin wannan hali kai likita ne me za ka iya mata ka ba ji ka zo ka tafi makarantar nan ka dare ya maka dan kaba jikin ki mana kuma kusan ki rage dan karfafawa a jikinki ki hmm? ki nemi guri ki ga ki kwanta ki huta jamilu me ai menene me na ya maka kada ke shi gamare shi dan na isa ne don ka isa eh ko za ka rama mai ne haka ma za ka ce eh kai to za ka ga rahin mutunci wallahi wallahi wallahi wallahi akwai wallahi ya da kai tashi mana a'a da shi da shi kan kai kai a ni kai yaro ya za ka faɗa da wannan yaro ba da kai haba wannan Allah ya so ka sarrafa mu haba mala ka shawu yau me ya hawo wannan yaran me ya hada ku nawa yake mun ba mala ne da Allah ku bari da Allah ku jikawa jini ne nake nema aikin bari mana da Allah ku yi hakuri da Allah kai me yasa ka take ai rashin yake nema yi min kuma ba san dau mataki a kai ba sai ka je ka gaya ai babansa. kai billahi lazi ka kiyaye wallahi kai malam sai ya gure ai sai ka ga sai ka je ga mahaifinka yayan iska ko addabi mutane a unguwa billahi lai zan maganin ka Allah ya hakuri ya iska marasa ladabi ayi hakuri da Allah kai Allah ya soka araba mu wallahi da ka sha wuya farko ah, ne barka da zuwa wannan ki ba daɗi ki tsaya ki cashe masa son ranki in san larai ba in ya faɗa ba ni ko kin sake ganin sa kuwa ban sake ganin sa ba amma duk a tsorace nake ni na gan shi ɗazu amma ina jin bai gane ni ba ayin Allah yadda ba zai ƙara kula mu ba na na rai gashi nan Allah share shi Allah ki sha kofi kawai ki kamar ma baki gan shi ya wuce ina jin bai gama ba ina jin wani ya gani ya ce ya ƙara ta ƙara ma da bai gane mun mu <laughs> wacce birkici din fa kenan can da gaba ka su gada ba ka jami ya take abu ne ba ka cewa an Allah ya kai mala da ya za ka yi Allah ya bayan ya baka hannu ya hore ma basira nan ga arziki ya zuba ko ina a duniya kai ba ga sun zaka sai dai magana kai ma za yi haka za ka haƙura ba. shi ke ba nan da shekara ni kuma ina gaya ma cewa wallahi sai na zama na shekara kawai mutum ina ko sata za ka shiga ne wallahi so kai kuwa a ina za ya za ka yi ka samu wannan dukiyar abin sirri sai da kan sirri miki lokaci ko kai zan ba hakuri ni wallahi yanzu wani dan aiki ne ta so ni kina nufin ba za mu iya ganawa ba yanzu kenan eh to saboda aiki nan ba amma da Allah ina fatan ko zaka iya mu hakuri da daddare ka zo ka same ni aiki da daddare mm. to shikenan bari mu tafi sai da daddare madan zaga gunsa ne Thank you. lokaci ba a yau ina son larai fito nan da nafisa ina son ku zo yi rodin kishiya larai ki ɗau rodin kishiya matsiyaciya mafaɗaciya ke kuma ina son a jimin aktin na mai haƙuri ina fata kuma ana sa abubuwan da na gaya ku yi kishin na right doa a cidade. duk observation the da muka yi a duk observation da correction da muka yi making please put it down ba mamaki next time to see you so from here we stop till next week right thank you thank you sir yeah. mutum ya ce miki? Ba abin da ya ce min takarda kawai ya bani. Me ya rubuta a ciki? Bari zan karanta. Idan Allah in same shi a kantariyar karfe biyu za mu ci abinci tare. <laughs> ne ba ki dariya. Ba ah? ki je kuwa? Allah ya kiyaye lada kina ganin ina jin tsoron ka ba shi son ki yake kuma ina ganin idan kin je zuwan ki shi zai kawo shirya tsakanin hanya ku zan je ya kamata zuwan ki

wai da ni kike ne in ba da kai nake ba da wa nake na Allah ka bar littafi na da ka arajiya wai wai Allah ina jin kin yi kuskure suna na ba jini a wulakanci ne ma abun wallahi zaka ga wulakanci wallahi sai na rama ya kai maka kama da kai zan tambaya suna jamil lafa suna na sai sun mutu ya kai maka kama haka ni na zan tambaya ni dai na bar ku lafiya kuma hada yin bincike a ɗaki? to a dole ne in kula in dinga kula da wasu al'amuran ka alhaji saboda ba dan kowa ba ka je dan ka ja wani abun kunya ka san ba kai kaɗai ta shafa ba har da to da sirrin hotel ne kuma yarinya na kai sai mi. fito wannan kuma ruwanka ka dinga dai kula da hakkin aure saboda mutum ka ajiye a gida ba itace ba. ke bace min daga tashi makin gudu ne. kwance dai Allah ya yi maka. Kai ita jin magana zan zo kaɗe ki wallahi. Kin ji ko? Lafiya nake ta jin hayaniya? Ina ko lafiya gogo? Da sit ɗin ɗaki na da sit ta je ta bincika ɗaki na ta ɗauko na hotel. Wai 'yan mata nake kaiwa hotel. kuma da din nan lokacin da muka yi taron 'yan kasuwa muka yi mitin ɗinmu na je ni kama ɗaki don mu yi mitin ta je ta ɗauko ta ce a 'yan mata nake tarawa nake kaiwa wallahi gogo ba don ke bace kike daure mata gindi ko kina bayan ta gogo wallahi da sai in yi mata kishiya in ga ta kishi ko kasa za ta huda ta nutse. An gode Allah tun ta ci arziki amma me ya amfanin kake yin haka hmm? ni dai ba na son hayaniya ba na son ka ce na ce din nan ba na son shi to kina nan ma ba na iya ma albarkacin ki ne ba zan iya ba ne ka bi duniya asali haƙuri kin ga abin da ki haɗa da ke kenan da an abu kaɗan sai ki ce za ki kuka kin gani ko ba na so don Allah ne kuma sai sai ki zo ki sani kuka Nafisa me yasa tun ɗazu ya kasa karatu ne sai wasa ke da littafin wallahi ina tunanin abin da zai faru tsakanin faisal da jami'a me ba kin san ni faisal ke so shi kuma jami'a yana can inda yana yana suna shi ikon Allah ni ko komai game da Jamilu burge ni murmushinsa tafiyarsa maganarsa ke da ma sauransu

suna murna da hutun amma sam abin ya dami me yasa na farko dai saboda in je gida ana kuntata mu dan ana lura da ni kaman jari wanda kuma bai kamata ba na bi kuma shine zan Profesa ya aka kwatanta dangantakar Nafisa, masoya ne. Masoya kawai? Yaya mijin aure na ɗauke ka? larai ai bai kamata ki damu ba kin san komai yin Allah ne in Allah ya kaddara ne ni ba zai faru ba da dai mai addu'a kawai sai na ji wani daɗi a raina Allah ko <laughs> Allah ta mara ne. amin wato gaskiya ina bakin cikin rabuwa ne wallahi abin ya dame ni kwarai da gaske ni ma haka kin tabbata yi munna da Allah ya sa na sami domin da farko na kwallafa raina akan nafisa to amma sai na lura ita mai kunya ce kuma bayan haka dan uwan nan na mai kama da ni faisal yana matuƙar santa da sai nake ganin ni in na sadaka mai ita kaman kai na newa sai sa na dawo gunki kai jamilu kenan yan biyun da suka razana mu a cikin makarantar nan kuna neman kuma da mu mahaukata ku kanku farkon haduwata da ku nuna ku kai ku ba mutunci ba sai raga a yaya za a yi mace ta nuna mu ba mutunci in haƙura to ai ka nuna mana kai ka isa kai mai jin kai ne tun farko to yanzu dai wannan magana ta wuce ni zancen soyayya <laughs> haka ne ku koya kuke ku gani bambancinmu da faisal hmm. yanzu ko zan baka ansa kaga shi faisal shiru shiru ne yana son mutane baya wulaƙanci amma kaga kai shegen surutu shegen tsokana ga fushi hmm. ba zan ma faɗi na hudun ba na yi shiru kai larai larai ba ki da dama ka manta abin da ka fara yi mana kenan ka taka kafa kawata da gangan ke kuma magana babu ruwanki a cikin me yasa kika shiga an taba ta kamar an taba ni ne daman alhaji ne ya aike ni shine na ce bari in biyo mu gaisa ai gara da ka biyo dama ina son ganin ka to ina magana da ka gaya min eh ina jin ki ai rannan ina duba durowa alhaji eh sai na ga wannan rusun na hotel kai baka ga masifar da aka yi a gidan nan ba wallahi ai wato hajiya in dai za ki shiga ki fita ni ku shiga da fita motsi ya fi labewa ko ba haka ba lamarin duniya ce da bani bani ko ba haka ba wallahi duk abin da aka yi a ido na in dai game da harkokin alhaji ne kamar an yi a idan ki ne kin ga yanzu kin kori gaba ashir dan alhaji ba zai kara cewa zai je hotel ba dole ya fargaba kwarai kuwa wa zai kai ba zai yiwu ba shine ake cewa a yi sabo da mai fito tun damuna ba ta fada ba. Ka ne wanda zai. To ni kan ni ne mai butan a wajen. Karka ke da. Aji aji aji aji. Hmm. To kin ga ku akwai wani bayani ba malam barau. To. Barau mai gabje gabje. Eh barau kin magani sarkin itatuwa. Ai haka ne fa. To ya za a yi da wannan ɗan? To ni dai gashi nan dai. Ya ce kin san komai. Bai wani bayani ba. a to ina jin irin wancan ne to eh, eh. to shi kenan na gode eh bai mun wani bayani bai ce kin san komai kawai eh ni kuma da yake nema a zuwan a hakan ne da arabu ne sai in nemi bayani <laughs> amma da yake haka nake nema eh. dan banni ne ba wai wai wai sai na dau lamba to shi kenan na gode fa ni ma na gode Thank you. Larai, na? Wala wata shawara ce nake son kiyaye. Kamar wacce fa? Ni ko tun da na ga fesa da ji hakurin ina son sa wallahi. Kasar ɗin so? To bari an gane fi kan maki ki wahalar da kanki. Kin gane? Me yasa kika ci haka? Saboda kin ga kin san dai an kin san Faisal na san dole ki san Jamilu. To tare muke ni jamilu ne saurayi na faisal kwa nafisa ike so kin ga ko bayan da za a yi faisal so wata yarinya yana son nafisa so shawarar da zan ba ki kawai ki hakura da san da kike wa faisal in kin ga za ki iya to kuma dan yana son nafisa kenan ni kuma sai in kasa son shi san nafisa yake san da yake wa nafisa da ban san da san nafisa ke kira ganin wai ta iya hada soyayyen yan mata guda biyu a lokaci guda ake hada hudu ma au yanzu kina nufin kenan ke ba za ki hakura ko ba za ki hakura da san da kike faisal ba za ki cigaba da san shi ko ni wallahi ina son shi a cikin raina ba kina son shi a cikin raina wallahi ba za ki iya daina ba sai ki je can ki karfi ki tasanna shi ba haka ba a tauna a san masa haka kika ce shikenan ce ko nake so amma ba za ka iya da ina ganin da ya to Allah ya bani iko wato tun da na taso cikin daular aka yi baba na mutum mai tsani ba na samun saki ko da yake yana da ra'ayin gani ganin ina tafiyar da rayuwa ta kamar sauran matasa wato da saki ciki in ji daɗin duniya to amma gaskiya ni ina ganin ba na samu saki kullum idan sana kaina saboda ni kaɗai ne ɗan da ya sarki a taƙaice abin da nake so shi ni mu sanye da kai ka je gidan je gidan ni ka san abin da kake faɗi kuwa to amma ai mutanen gidan ku za su iya gani na wato ina baka labarin da mahaifiyata ta ce kuma zan baka labarin zama na da bayan haka zan baka hotunan su za ka yi su kai ma ba da labarin shi ke ba damuwa ni ma sai in baka labarin mutanen gidan nan. ba. na gode, kun kara gode. 也不对你了。 alaikum alaikum salamu baba zan da zuwa zan da zuwa ina ne da gajiya ina gajiya ta tafi lafiya lafiya lau ya su baba kuma ka ga jiya yanzu nan ya fita sannu yaya makaranta gobe baki aka yi ne eh ah. sai sai na bawo ya rawin kar sani da zuwa na gajiya ita direba na san da zuwa. Lafiya lau. Ta da ku lafiya. Lafiya kalau. Yawwa, lafiya lau. To tashi man ka kai kayan ɗaki. Ka kai kayan ɗaki. To. Sannu. A'a. Ni ba na ji gogo tana ta sannu da zuwa na to gogo baki ta yi. Baki ta yau miji ya dawo. Dubi ya fi da tsawo. Ai dama. Kamar makarantar ma kamar jan shi ake yi ni baba. A'a. <laughs> mijin take maka ne? wallahi ka gani nake kamar ban taɓa zama a ɗakin nan ba lallai akwai bambanci tsakanin nan ina makaranta mana <laughs> kai baba ungo sha wannan ko ka kashe ka karba ai ba na shan ai ba abu ne mai ɗaci ba kuma ba magani ba ne haba na gode <laughs> idan ka gama abin da kake yi ka je ɗakin babarka akwai kaya da babanka ya siyo maka to kaka na gode baba da tsoro jima kaɗan sai a wa ke muka goma je ka duba amu a ah, ya da yi san da zara na gajiya ya gida a hanya ya su ba lafiya da ah, ni baba san da da tura san da da tura san da da tura Allah sarki. Lafiya lau. Ina gajiya. Ina gajiya. Masa da Haka gaskiya nake ta mafarki. Oh. Ashe kana da zai. Wallahi ina da zuwa. Ya baba. Lafiya kalan. Lafiya lau. Lafiya lau. Kamfanin lafiya lau. Lafiya kalan. Na ba ta riba wata matsala ne bayan A ba matsala sai dai kasu ma na so Ɗan hmm. masu ganyen nan ne ta kawo na samu na jiƙa. Hmm. Har na samu sauƙi da dalilin. a baba baba ina nan kalau ba nan ku a dai ba daga aiki ba ka san irin aikin nasu ba sa tashi da wuri wallahi sannu musa a yar gaskiya tana a tana kokari sosai sosai kuwa amin ya rabbi DJ, ina ka ganin Faisal ko Jamilu? Aya, ai sun tafi. Ni ma nan na ma ina son ganin ki. Saboda akwai sako da shi ni Faisal ya bani in baki. Ina kake? Ni ma zan tafi. Insha kuma Allah ya dawo da Allah kiyaye Allah Ubangiji sa ka zamu da zaka jinkira lafiya. Madalla, madalla, yawwa. khadija za ki mamakin ganin wannan saƙo nawa amma a kowane lokaci ya kamata mutum ya kasance mai gaskiya na san kina matuƙar sona amma soyayya tsakanina da ke ba za ta yiwu ba don ina da wacce nake so wato nafisa don allah ina fata za ki haƙuri da fatan allah ya haɗa ki da rabanki ina jin nauyinki shi yasa ba zan iya fuskantar ki in gaya miki wannan magana ba haza salam ni ne faisal मैंने अब kai ka haƙuri na zaunar da kai ko? Hajjaji Hajjaji ai ba komai wallahi. Sannu. Hajiya. Tun sarƙa me labari. Wallahi gaya miki hajiya gobara ce ta taso daga kogi in ban da Allah ya tona mata asiri. Do'i shi ne gaya miki aka cewa eh zai zo ya salati. da na shiga gaba Allah Allah Allah Allah ana ta yi ban gaya miki kai Allah ƙara masoya annabi daraja yi muke yi muke gaya muke mu muka ga abin da muka gani a wajen nan <laughs> kai ya da ƙara amma sai dai addu'a ma san annabi da daraja nace a nace a ashe babanci kike ba ma a gogo kin fito ne eh sanu gogo na gaji da zama cikin daki sai ce bari in fito ga gaji ko yan nan na an sanu sanu gogo to baya jiki ah, jiki da sauki ya kafa lafiya kayya wallahi kina kokari gogo ina kokari mm-hmm. Allah ya ban mana ke gogo da mm-hmm. ban mana ke gogo shekaru sun shoda mm-hmm. Allah sarki. na ga jami'an nan ta canja maka rayuwa. Kuma abin da nake bukata kenan. In ga ɗana yana tafiya daidai da zamani. A gaskiya wa bani ma na ga alama a shan zamani Kwarai. Wato ina mamakin matsayin ban taɓa san zan kai irin wannan matsayin. Da kana gudu na kamar wanda zan da ke ka. Haba Faisal. ai haka nake son in ga mutum yana dan kazarta zai yana dan wani wayo kansa da haka na gidajen mutum fesa eh? wato baba daraja iyaye ne kawo haka ina matuƙar godiya gare ka saboda kai ka yi sanadiyar wannan matsayi da nake fesa ni mahaifinka ne dole ne in maka dukkan abin da kake bukata matuƙar idan ina da hali ka gane ko saboda haka ka saki jikinka da ni kuma duk abin da zai ni ka zo ka tambaye ni kai tsaye karka ji komai ni haka ina jin daɗi yadda nake ganin kake din nan gode ba yawa gode alhamdulillah ba wai daga cewa duk abin da kake bukata ka tambaye ni wannan ne kare gaggawa in ba gaba ɗaya sai bata ka fesa gode ba a da lafiya amma ji Makar Pak ada kata dia punya yang pasal. Lagu ni kalau Aku tu kan dari Jura IT Bila dah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah a sai a turo musa ko sai zai karba sai zo da shi musa fa an kore shi daga makaranta an eh. wanda biya makaranta ba yanzu na na can gidan mu gidan ina idan ya zo sai ka sai ka aika cikin ofis sai zo sami na da ko adadin kuɗin ko nawa ne ina da wata ɗan magana so jami'a ah, musa ba ni labarin kuɗin makarantar da biya ba ya sa aka kore to akwai ɗan rago kuɗi a kujina to ban kuɗin da ake ba mu na kala ɗan rago Allah shi maka albarka amin a tuna ka sai daga to da ikon Allah ka ne ko kana ganin amfanin da kan sani ikon Allah kai Allah maka albarka Allah maka albarka to ai gode ko muku <laughs> gabatar muku da wani sabon fim mai suna hanzari zumuncin da ke tsakanin alhaji ibrahim da alhaji usman ya sa suka yanke shawarar haɗa 'ya'yansu aure wato halisa da ahmed sai dai idan ka haifi mutum ba ka haifi halinsa ba yin hakan ya yasa 'ya'yansu barin gidajensu wanda daga ƙarshe hakan ta zama musu alheri tsakaninsu da iyayen har na magana kace zaka mu mutu hanzari littafin mai suna hangari yana ɗauke da soyayya masoyiya ya ki zo zauna nake nake so nake zauna muhammad Fage, Shehu Hassan Kano, halisa Muhammad da dai sauransu, hanzari daga Al'a Video Production. Mummuna ka a yau. mutumin da yake son abu ba abin da ba zai iya kan ya ni ni ba ba san inda take ba san baka take wallahi yo a ci baka da hujja ce eh kai billahi alladhi kafara zan zira ma ruwa ba a gaskiya a yau abubuwa da na a gaba a durkushe nake na tuba gidansa ya mu koma daidai Thank you. soyayya tun da na gina soyayya da ke ina ta dubin banza dan ne ba za ta rabu da fauziyan nan ba to ai shi ya kamata a yi wa faɗa ya rabu da ita wagandu hajara usman halima adam yahaya shehu hassan kano da kuma balaraba garba duk a cikin shirin sakayya kashi na biyu ne nemi ka a kasuwa kai aida da ajin mu ne a ga ki cikin da hazaka ta da Allah da tambaya ne da Allah a jami'a ana jira mutum ne daina kawo da sunan sani haba musa ai niman ka ne da mutum ko ba haka ba bai kamata in dinga takurawa in dai ba ni ne ke ba abin da kamata ka sani

da na ji da kwano haba baba ai asibiti ya kamata ka asibiti za a kai kawai wannan maganin gargajiya ai kai ban yi rauta yi nesa ba mun ji zancen gobara da kakoji haba dan Allah ta yi nisa bacci ma take yi Allah Allah kuwa yau ai gwanda a ranga yana duba hanya kada ta yi mana da ramikiya wallahi kai lalle sarka ba ka da kin san ta fa wannan bun kwakwafi na baki labari na zauna a gefe guda na daji daman na san kwanar da duk wasu yayan bana na suke zuwa a dama alhaji sai ga wata tsinaniya ta taho hakan nan da kika ga na miƙe ta ci gwargwaro an yi ɗaurin kallafin nan kawo shi gaban goshi ba buga banganka ba don kuɗe ga gatsiya ana wani kallon bakwai sai rafata na ce sai aka yaya mai mm, alhaji dai? Alhaji dai? Da murya wata kamar a basarewa dan kissa. Mm-hmm. ya miki. Na ce wata yana ne Na tambaye ta yaya sunanta kenan da yake nima turancin ba a layance mu wani lokacin. Da dan zama eh da masu yawa. Eh. Ta ce. Mama mai Laura. wai laura kenan ba laura kenan ba wai ne su Thank you. muke da shi magana fa ya kamata da da kara ina abin ta gama kenan babu wata hanyar da za a wuce za a yi face babin da na gaya muku to kamar nawa kenan ake bukata wanda za su ta wannan na siyasa eh, ana bukata kamar dubu tamanin dubu tamanin farai kuwa ina sama da kudi ya an sabu dubu tamanin ai abinda nake so ko da kokari za a yi a yi kokari a samu ko da rabi ka fara aikin suna ba da lafiya ta Allah kyauta Allah a yi kokari ko likita sau mm. ko mace na na gode na gode na gode Allah Allah Allah faisal kai ne ya da Allah ya kamata ka kuri bayan kwana biyu sai mu kana jibi ni fa gaskiya yanzu ban gaji da gidan nan ba wallahi dole ka saboda wallahi gaskiya nake gaya ma ya zama dole ka a'a ba dole kul ka sake faɗan wannan kalma ka ga lafiya tana asibiti kuma ka ce wai ba dole ba jami'i ne me yasa kake yi a hankali kai bari in gaya ma gaskiya tun da na zo gidan nan tun da na shigo gidan nan babu wanda ya sai da ni sai na ga dama zan fita kana ji ko ni ka magana wannan kuma ka tuna alƙawari ba abokina sai dai kai hakuri alƙawarin ne ya kawo haka kaji so ka san wata wallahi baka san wata ba ka ɗebo gwalla baka kai kuma awa eh ban za matsiyaci kawai malam in baka da abin faɗe ka gaya min na gaji zan yi dropping aikin banza hello hello kasuwa alhamdulillah ya haka ne akwai yar matsala ne wallahi da ta taso matsala eh to ina son ga Nafisa domin na tana cewa ta tafiya ita Nafisa eh to kuma na kito tan da ni da ita za mu yi tafiya dan Allah ka gaya mata karfe 8 in Allah ya yi wannan kai zan zo in sami ta karfe 8 eh, lalle lalle ta jira ni saboda kar ta tafi ta ni dan tare kamata ni tafiya shikenan ba komai insha Allah zan sanar da ita kai kai haba hadiza ki mun hankali Allah haba malami kamar ka kake tsoron magani waye kuma baya tsoro waye baya tsoro kamar ka mai aikin mutuwa kake kana tsoron magani ai abin da ban mamaki kin mai da mu yushe unariyu kenan waye kuwa yushe unariyu ba ki san labarin mu yushe unariyu ba dutse ba ka fargaba sai na ruwan sanyi a'a an yi wasu oji kenan dogara da kuɗi kai maganin Allah ah, ya welcome ya welcome ni ba take kasan aikin namu na da mutanen da uku tashin dare ina fata da kyau ba tsaye a ba wani sara ne kawai suka yi Allah kiyaye ba ok bismillah zauna zauna zauna zauna wasu ce wannan kuma abokin tafiya ta sunan da Nafisa ta da makarantar mu ce kai san da zuwa fa wai wai wai wai ya gidan ne alhamdulillah ya hanya a hajiya na wuni na gajiya wa jiya? mun tada ku lafiya lafiya kalau ina wuni ina wuni lafiya kalau na gajiya ya hanya lafiya kalau kai mun sha hanya mun sha hanya ya hanya da tsawo bayan har kuma garin da zafi gaskiya ka in ce da ku lafiya eh to lafiya amma da magana wato wani abin al'ajabi ne fara da ni bayan na je makaranta wato kaka mm-hmm. gaskiya gwandan tsaya da kamata tun alhaji yana da yaushe mutum zai bata shekara uku ko hudu a wa'annan jami'o'in namu da kullum suna cikin yajin aiki babu ka san halin baban ka ba tun da ya riga ya kake cewa ba zai ba to me yasa ka mai da hankalinka wajen abu hmm? ka ai in kika tilasta mai zai bai amma dai ka san ni ba na son ko yaushe matsanta mashi yi abu gaskiya kaka ya za a ce kina nan kuma amma ina neman abu a hana ni gaskiya bai kamata ba lalle ba zai yanzu kake dan ba a guri ba, amma tun da ka matsanta ina fi son ka tattara hankalin ka guri guda a haƙura tun da ya ce ba zai ba ka kake dan jaraba dai da jaraba kin ga yana iya bani to zan yi iya kokari na zan dan tuntube shi in ji idan zai ba ka gode <laughs> ka damu kanka Allah zai maganin abu ai ni ba shi ne da ni ni har da babar suke cikin ne shi da ni gaskiya wani abu ya faru da matan ba zan taba yafi mai ba Allah zai kiyaye yanzu zai tashi mu tafi super market kar Ali ya dawo yunwa ta dame shi to kai wallahi ba zan yarda ba ya za a kamar da ni mutumin banza fesa eh to ai baba baba dindi kar ka faɗa maganar wuri ya za a ka rika yawo ba kai ba gindi dan an saka maka kuma shikenan kai kuma sai ka zama mutum banza a gari eh dan na ce baka kazar kazar ko ko baka komai shikenan kuma ka zama to kai ne ta zai zai kai ne can kai ne can kai ne can eh to wallahi ba zan taɓa yarda da irin wannan ba kuma daga yau daga yau sai yau duk inda za ka direba ne zai rika kai ka ya za ka rika bai da tsohon banza a garin nan ana ganin mutumin banza a garin nan yaro na shine da yawon banza yawon jikatan jikatan eh kada ka yi hakuri ka rabu da shi ka kuma babu ai ya kamata ka gyara halin ka hmm? dan an ce kar ka je yawon dare kuma sai ya zama aibu a gurin ka hmm? kuma ga shi yanzu ni na aike shi supermarket alhaji ai na riga na faɗa dole inda duk zai sai dai ba in zai tafi ba ɗauki to ka fesa sai ka je ka kira direban ya kai ka to baba ka tafi maza ka dawo to baba wannan ma ba sauki bane ba hmm? an aike ka ka je ka dawo da wuri Thank you. Smart. Ah, visa kenan. Ya shagarin? Wallahi wajen sati na daya. Wurin da zuwa wajen ka isa sai ka ce wani dodo kuma kin san aini mai kauna ke tun muna makaranta karfa ka manta ni har yanzu ta faisal ce Allah sarki iska na yawo da mai kayan kara yanzu aini ne a cikin daular wani san saboda arzikin sarki sarki ashe ka gane lara ta yi wa ma'aike kuwa Allah share wannan a rajin su kare kuma yanzu ayan ya kamata ma mu je dan sauri ne amma gaskiya za ku lura da saboda ya wuce yana da wani ba ku Thank duk na gaji san ce kuma ga shi garin ya sunanka ne suna na faisal faisal கோவிலில் வரவங்கன்னு babansa ya ce ya dawo da wuri haba gwaggo kin san yaran yanzu ka haifi mutum ne baka haifi halinsa ba sai ana bin sa a sannu a sannu ni ban san ma lokacin da baba izo na haka ba hakuri ki ta yi gogo yanzu nan na gama miki bayanan nan Allah zai kawo shi mm. sai hakuri halin nata ne sai haƙuri lallaɓe ce ta kusa gangarawa da mamala wallahi shi sa ki ganna abin ta sannan a hankula ko komai a gidan nan ita take hana ruwa gudu <laughs> ai da ma haka ne shi kuma alhaji ta faɗa gudun kada ta yi zinuwa sai ki ga ya bi ta sau da kafa to duk mai son ya zauna lafiya a gidan nan dole sai ya bi ta kwarai kuwa ce mugun kulli kwarai kuwa assalamu alaikum amu alaikum assalam ba ba sannun faisale ne yanzu kai dan Allah tunda aka aike kai na ka je ka zauna ne haka babu wani abun alajabi ne fa me wani irin abun alajabi ina fata ka koyi darasi ɗaya a rayuwa bawan Allah nan so yake taimaka maka kai kuma kai mai irin wannan rashin mutunci to dan Allah ne dai so rage a gabarci na san na yi kuskure kuma na gane kure wannan ya rage naka in ka gyara kanka in ka bata kanka saboda haka ga hanya nan alama mu alheri ana maka tashi gona kai faisal kai faisal zuwa da a ringa barin ta gobe da safe wannan abu kamar kai ga mu kai sulƙaƙiya me yasa kake yin haka kana nufin zai zo ya mana ƙarya ne a nan ne ba mm, mm, mm, ƙarya yake ba to mugun gamo ya yi. sarka rajin allah duk dai a bar magana nan ka samu nake so da kai tashi ka tafi ofis ma jiran same ka can mai magana to shikenan alhaji ka ji ko bari in tashi ba na san wannan maganganun ne to alhaji mutum ya zai ba labari ba damuwa kuna musu da hajiya to to Allah dai ya rufa cikin ta barka lafiya wannan lamari na duniya wayo hada

an gafarta maka ba abu mai daɗi dama mutum idan ya kuskure yadda ya kuskure har ya nemi gafara dukkan wannan namu muna neman gafara daga wajen ubangijinmu kuma mun gafarta maka gode dan Allah faisal kai ma ka gafarci ne Jamilu na gafarta ma amma dan Allah ina fata zaka gyara halinka Baba dan Allah ina so mu je gurin babarsa hmm. dan tana can a asibiti rai a hannun Allah ku mu tafi hajiya mu je kai kuma ka jira zan dawo to ka je ka to alhaji to ta kun dawo hajiya to wannan lamari da daure kai yake hajiya hmm? kin ga al'amari yadda ya kasance

jamilu idan aka samu wannan kuma wanda kuka kama ɗaya shi don Allah dan Allah ku yafe mu dan Allah kai ma ka yafe mu mu ba mu ko dan Allah dan Allah ku yafe mu biyawar Allah biyawar Allah nan ai ita ce majina ce don Allah ka yafe Yaya na ga alhaji lafiya? To. Lafiya kenan. Me ya faru gogo? Allah a iki zafarce ni ki yafe mu. Gogo me ya faru haka? Hmm? Haka ne. To, dai ban taba gaya miki ba. Kuma ba wanda na taba gayawa. Sai yau. kin ga ɗan nan da kike ganin sa yake guri na jika na fa waye baba fesa mm, to ba faɗan ki bane faisal na'am kuma a kullum karka daga daukan mu ba iyaka ne to ba ni babanka ne har abada abidin abidina to di da so na ne ma ko mutuwa ne a baka kana da gado a tare da ni ka ji ko mutuwan da tun ya kana yaro kake tare da tun da aka haife ka kake kuma har ta kai an ban bani kai kuma me kuma ka ji ko ka rike mu amana mu rike ka amana kuma ka ka taba tunanin ko wani kalma wani ya taba jin wannan labarin ka ji ko na gode baba na gode kwarai da gaske na gode kuma saboda taimakawa na da kuka yi babu komai babu komai Allah gode babu wani salamu alaikum alaikum salam salamu alaikum shigo ku shigo ku shigo ku shigo ah, sannu ku da zuwa yaro gida ka zo shigo shigo nan gida ne a gare ka shigo bari na ko kujera sannu ku da zuwa Sannunku da zuwa sannu da zuwa a wurin zauna sannu da zuwa sannu da zuwa lafiya na? ina gajiya lafiya kalau madalla yanzu muke tafi lafiya na? ina gajiya lafiya nan ah, baki ne muke suke tafe yanzu da rana wallahi. ku da zuwa hausa suka ce dai ranar wanka ba abinci ne a wannan da ita ce rabi mata ta ce da na aure ta shekara wajen goma sha bakwai a kaduna wancan kuma yaro na ne lawan wanda muka samu da ita yau shekararsa goma sha biyar lawan ta so ka dawo nan lawan da lawan da lawan da manya lawan da manya yau gashi Allah ya kawo ka gidanku wanda baka taɓa gaba sai dai labari kake yi wannan kuwa ka ce ita ce uwar gidan wannan wata ka mahaifiyar taka wannan uwa ta ce ka ji ko wannan wanka ne ka ji ko fesar sunansa ga uwarsa da oh, la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu sarka abinda zaka yi min kenan duk tsawon zaman nan da muka yi da kai sarka haka kuma zai biyo baya nan ajiya do Allah do annabi ki sa ala salama ki saka ruwan sanyi a ranki ki yi hakuri ni sarka na sanne ki laifi amma abin da yasa kika ji mm, baki ji wannan al'amari dalla dalla ba saboda na san halin ki hajiya in bai rufa wa alhaji asiri ba sai ki tashi tsaye ki hana shi rawa gaban hantsi hmm? wannan abu Allah ya riga ya yi sai dai hakuri amma tuntuni na san da duk wani al'amari kuma duk abin da zan zo in gaya miki in ce alhaji ya ce kaza ya ce kaza ko na ga yayi kaza wallahi ƙarya nake yi na yi ne kawai dan tsakanin ki da alhaji ku zauna lafiya saboda karanta halin ki da nayi muddin kika san fari kika san baki to zama lafiya a gidan nan ba naki bane ni kuma ina son ki da zama da alhaji na yi haka ne domin da ke da mijinki ku zauna tsiya maɗaurin ki daya yau dai na yi munafurci mai amfani alhamdulillah lalle abin sirri ne lalle yau shekara goma sha bakwai zamana da alhaji amma ban fito duniya ta sani ba sai yau lalle abin kan sirri ne